Wannan nasarar da jami'an tsaron farin kaya suka samu a jihar Adamawan na mako zuwa ne yana jama'a ke kasa bacci sakamakon ayyuka masu garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa musamman a wannan lokaci da harkar noma ya suma kankama. Ba dai ga masu garkuwa da jama'a, haka nan kuma rundunar tsaron farin kayan ta civil defense ta kuma samu nasarar cafke barayin shanu da kuma wasu fatakin kwayoyi. da yake manema labarai karin haske kan wannan nasarar da suka samu kwamandan rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar adama alhaji nuruddin abdullahi ya ce sun samu nasarar ne tare da haɗin gwiwar sojoji inda ya ce za su ci gaba da baza komasu domin cakfar irin waɗannan ɓata gari da ke hana jama'a bacci a yanzu cikin wannan dare muka samu labarin cewa akwai wasu waɗanda suka tara hanya a cikin dare muka gano waɗannan abubuwa da suke faruwa wani wuri da yake faruwa an muka je muka kai samame muka kamo wanda yake yana cikin wannan dumu-dumu a ciki shi ne ma lida din tunda a yanzu yana hannu kuma muna amfani da shi domin mu kamo sauran domin yanzu gwamnati ta so gadan-gadan wannan hanyoyi da ake bi na a tare mutane a kwace masu kuɗi a kwace masu kaya a kwace masu dukiya ba hanya wace wadda yake ta kirki. Shiko wannan da aka kaman na mako cikin waɗanda suka fada tarkon jami'an tsaron. To dama dai ɗaya ne wanda na tafo da shi daga Mabalwa, shi kaɗai ne na sani, to kuma tare na basu na gudu. Eh, can cikin jeji suka same ni, ban san inda nake ba ma lokacin. To ko suke bukata ga sauran al'umma? Hailayo daga kwamandar rundunar tsaron. Saboda haka muna kira ga mutane wanda suke wannan abun su bari. Su kuma al'umma muna kira gare su su ba da jami'an tsaro haɗin kai domin duk abin da yake faruwa a kansu take karewa. Bincike na nuni da cewa yanzu haka matsalar 'yan fashi da makami da kuma garkuwa da jama'a na ko neman shafar ayyukan noma musamman ma a arewa maso gabashin Najeriya. lamarin da ya kai hadakar kungiyoyin bunkasa hakan noma da kuma maka ta ne kasu yunkurowa wajen haɗa karfi da karfe da jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro ga manoma alhaji abubakar sadiq umar daware da ke zama shugaban ta nekas ya ce akwai ma matakan da suka ɗauka a yanzu wallahi wannan matsalar da ta tashi ta tayar mana da hankali kwarai da gaske amma mun kira bita mun zauna mun tattauna tsakaninmu na manomanmu cewa duk manomanmu su ba ma jami'an tsaro ah, goyon baya su ba su haɗin kai duk mutum ko da dan uwanka ne ko da makwabcinka ne yana cikin wannan banza sana'a banza harka ka faɗa ma a jami'an tsaro kuma wannan abun ya taimaka kwarai da gaske kwanaki an samu matsaloli amma yanzu da nake maka manoma kowa yana zuwa gonarsa hankali kwance saboda jami'an tsaro sun mai da hankali a takile wannan matsala shi kama ko kuma saddabar da kai kama eh, na mutanen boye abin da ba san san su wanda suke ba da bayanai hmm. domin kanta sun taimaka an gudu tare wannan gaskiya akwai shi amma ba abu bane wanda za mu bayyana muku ko yan jarida amma tsakaninmu mu tsakaninmu da jami'an tsaro akwai kyakkyawa eh, fahimta wanda kuma yana bada eh, yana bada result mai kyau amma ina tabbatar maka duk shirye-shiryen da muka dauka saboda dakile wannan abun an dauka kuma yana bada eh, muhimmanci sosai koma da menene dai fata da yako shine Allah ka kashin wannan matsala da ke hana jama'a baccin Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya